Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa ba ki ka don ka hoyi ba Ku maha tambaya ni ke da Ku maha tambaya ni ke da Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Idan kuna biye da mu, makon da ya gabata muka taɓo batun ɗaukar doka a hannu da ke kai ga asarar rayuka. Kafin nazarin hanyar shawo kan wannan matsala a yau, shirin domin iyali ya samu yin hira da wata matashiya 'yar shekaru goma sha bakwai da za mu saya sunanta, wadda ta kashe wata 'yar shekaru 28 a Kano bayan sun samu saɓani. mu baraka Bashir ta yi nazarin wannan lamari ga kuma rahoto na musamman da ta haɗa mana. A 'yan kwanakin nan dai ake yawa yawan samun matasa yara ƙanana da laifin kisan kai. Ko a 'yan kwanakin nan gwamnan Kano ya yafe wa wata matashiya mai shekaru 23 da haihuwa laifin kisan kai bayan ta shafe shekaru bakwai a gidan gyara hali inda ta halaka mijinta na kwanaki uku bayan an ɗaura aure. Ko me ya jefa matashiya ka ta kisan kai? a zantawarta da kakakin na 'yan sanda ta bayyana abin da ya faru tare da yin nadama. Mun da daga makaranta ne, mun toni da ƙawayena muna wasa muna dariya, ita kuma mun zo ta kan layinsu. Mun biyo ta kan layinsu muna wasa muna dariya dai da ƙawayena bacin an tashi a makaranta. Ni kuma ina juyawa sai muka haɗa ido da ita sai ta juyo sai ta kalle ni ni ma sai na kalle ta kama zagi na wai da ita muke dariya na ce a aiki haƙuri dan Allah ba da ke muke ba kawai dai muna yin wasa da dariya ne. sai muka ci gaba da tafiya shine sai ta biyo mu tana zagin mu sai ta turo yan mata guda biyu wai su kama ni shine ni kuma na gudu sai na je na samu adidita na hau na tafi gurin aiki na sai washe gari bacin na tafi makaranta na dawo sai suka zo gurin aikin mu suka tambaya ina ina aka ce musu bana nan na tafi makaranta bacin na dawo da yamma sai suka zo sai ta turo yara guda biyu suka zo suka same ni ta turo su wai in zo in ji Khadija Na ce Khadija kuma eh na ce Khadija daga ina ta ce a ayan makarantar ku ce nace to Khadija a makarantar ma ai da yawa sai ta ce to ki je dai ga ta can biki ne za a yi ta turo yan uwa da da ta gayyace ki biki ki je ki karba aibi tana ba wasu ne a can sai na nace to shikenan Allah kai mu lokacin bikin sai na tafi wurin ta ina zuwa sai ta rike hannuna sai ta ce kin gane ni na ce a'a baki gane ni ba sai ɗaya sai ta ce za mu ranar da ke ne dan uwarki yanzu nan ni ce a'a me ya faru kuma ta ce kin gane jiya wadda muka caca baki da ke sai ta sai na ce eh ni ce na gane ki yanzu sai ta ce to yanzu kin ga kin san me ka hani gurin ki ta ce a wonin muka zo mu miki da gargadi da ko gaban ma ba za ki ƙara kallon wata ki mata dariya ba na ce to ai kuma hukaci ma baya son yin dariya ko ka mai zai iya bin kai ma rauni sai na ce amma dan Allah ki haƙuri ba zan sake ba sai ta ce wai to aini tun da na taho da yaran nan ba wai na zo ne don mu kyale ki mu tafi ba sai miki duka tukunna yadda gaba ma bara ki sake yi ba shine sai ta ta shine sai yarinya ta mare ni ta ce kar ta ƙara marina ita hijja ta ce kar ta ƙara marina sai ɗaya ta naushe ni a ciki ɗaya ta ɗaga hannu za ta dake ni sai ni kuma na rama shine sai suka rufe da duka mai kayan kusa da gurin mu shi ya karɓe ni a hannunsu da mai kamiyan kuma ya karbe ni ni kuma abin ya min zafi shine sai na yanke sai na dauki wukan na buga mata a wuyan shine ta ji rauni aka kai ta asibiti sai ta ce amma zan gane kure na ko ba yau ba in dai muka haɗu sai ta hukunta ni sai ya ce ni ma na yi haƙuri shine in na isa in biyo su shine ni kuma sai na buga mata wukan a wuya ban san abin zai yi haka ban san za ta mutu ba kuma ban yi mata haka da wani abun ba damin tana nuna ne wukan ba tsautsayi ne amma ni ban yi haka daren ta in cutar da ita ba ba makami a hannunsu ni ban so na yakan ba Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano Abdullahi Haruna Kiyawa ya ce. Mun sami kiran gaggawa daga unguwar shekar mai ɗaki da ke karamar hukumar Kumbotso a nan Kano. A kan cewa wasu 'yan mata guda biyu sun yi fada wanda kuma bayan sun yi fada ɗaya ta cakawa wa ɗaya wuka bayan an raba su wanda tana nan ta faɗi a cikin jini. bayan mun samu wannan rahoto ya tura 'yan sanda zuwa wannan wuri da gaggawa wanda suka ɗauki wato ita wadda ta ji wannan ciwo wanda aka yanke ta ta wuyanta ta baya mai suna bahijja abubakar yar kimanin shekaru 28 aka garzaya da ita babban asibitin murtala da ke nan cikin garin kano wanda washe gari ranar 21 ga watan 8 na wannan shekara ubangiji allah ya mata rasuwa wadda ta aikata wannan aika-aika kimanin shekaru 17 da ke wannan unguwa ta shekar mai ɗaki yanzu haka 'yan sanda sun kamo ta. Muna jan hankalin al'umma akan cewa suna kula sosai, ana kaiwa zuciya nesa. Idan wani ya maka ba da dai ba ya ci mutunci ko zarafi ko ya maka wani abu, abin da ya kamata ka yi shine ka je ka sanar da 'yan sanda don gudun ɗaukar doka a hannu. Akan wani al'amari mun tuntuɓi masana a kimiyyar sanin halayyar dan adam a jami'ar Bayero ta Kano, inda muka samu zanta da Aminu Sabu Dambazau, wanda ya ta'allaka al'amarin da sakaci da rashin tarbiyyar al'umma. wato ita wannan al'umma ta mu a yanzu ake cewa complex society al'umma ce wadda take a ci barkatai a ci barkatai ta za mu iya ganewa cewa a takaice matasa idan ka duba su ma sun rasa wata alƙibla kamawa matasa sun rasa jagoranci dangantaka tsakanin matasa masu shekaru ko kuma dattijai a cikin wani al'umma hakika ya yi rauni saboda wannan rauni da aka samu tsakanin matasa kusan da dattijai kun san da mu da iyaye za mu iya cewa wato al'umma mu sai ta zama kamar abin da muke cewa wani kamar no man's land kowa abin da ya ga dama yake yi babu ainihin jagoranci cikakke a cikin wannan al'umma da abubuwa da yawa ya sa al'ummar nan ta zama wani a ci barkatai kamar yadda na ce ta zama da cewa ba ta da wani saiti cikakke idan muka duba a takaice to matasa musamman a wannan lokaci a wannan zamani da muke ciki suke kashe abokansu suke kashe yan uwansu suke kisan kai ko dai bazuwar miyagun kwayoyi a cikin wannan al'umma duk al'ummar da ta zama da cewa kayan shaye-shaye da miyagun kwayoyi to sun yawaita a ciki dole ne a samu mutane a musamman matasa suna ɗaukan doka a hannunsu ta ɓangaren sakin layi ta ɓangaren kashe-kashe saboda me saboda a duk lokacin da ya zama na matasa suna karkashin tasiri na kwaya tasiri na kayan maye tasiri na kayan shaye-shaye to fa a yanayin wata suna fita daga cikin hayyacinsu ne kuma ba sa yin abubuwa wato a cikin lissafi ya jawo cewa matasa da yawa suna ɗaukan doka a su sukan kashe to wani abu da yake da alaka kuma shine kai tsaye mm, masana sun yi ittifaki a kansa shine matasa sun duba cewa kusan shekara ɗari ma da ta wuce masana kamar su Emal kayan a Faransa sun duba cewa abubuwan da yake da jawo to al'umma al'umma take sakin tarbiyya take sakin layi to shine cewa tabarbarewa al'umma abin da ake kira social taboos shigowar miyagun halaye to akwai nesa nesa da addini mutanen wannan lokacin idan muka duba za mu ga cewa mutane ne wanda yake musamman matasa suna nesa nesa da addini ƙidoji na zaman lafiya a ƙidoji na uh, girmama mutane a ƙidoji na girmama na gaba da kuma zaman tare za mu iya cewa ya dakushe matuƙa saboda mutane sun saki addini abubuwan da matasa suke yi shine abubuwan da suka sa kansu abubuwan da suka kwaikwaya daga wasu mutane na daban wanda su da addinin su bai dace da su ba sai mu duba wato kamar maganar da kika yi cewa a kusa kusan nan an samu musamman mata sun ɗau doka a hannunsu wadda kuma daga baya ma misali ta samu uh, gudunmawa daga gwamnati har gwamnati ta yafe mata sai mu duba mu ga a cikin wannan al'umma da yanda shugabanci da jagoranci yake tafiya ni ina da mai ra'ayin cewa ba a mugun sarki sai mugun bafade idan aka ga cewa kamar misali shi kamar mai girma gwamna ya yafewa ita wannan yarinya da ake magana cewa ta kashe mijinta to rahama husaini mai girma gwamna ba ai ba matakinsa ne shi kadai ba akwai mutane wanda suke kusa da gwamnati akwai mutane da ake cewa fulogai wanda su kusan su ne suke an giza gwamnati koyaushe ta dau matakai wani lokacin kuma ta dau matakin da bai kamata ba kuma amma an bata wani tsari na ta tafi karatu ta karo ilimi to sai mu duba mu ga cewa a to eh, su dangin mijin su yaya za su ji magana ta gaskiya shine cewa bai kamata a saurin yanke hukunci na yafe mata ba domin wannan shine cewa daga daga ba ake ganin zurfin ruwa wani ma wanda yake dan shafaffu da mai ya ga hanya kenan a nan gaba ta hanyar cewa daukan dokan nan da kashe mutane ba zai zama kamar ba wani abu bane ba ke ganin wanda ke ganin wannan za a iya sha kansu na farko dai gaskiya sai an yi hoɓasa ba wai nauyi ne koyaushe na gwamnati ba nauyi ne na al'umma gaba daya to ka'in na gaskiya an yaki kwayan nan da suke tarwatsa hankalin hankalin matasan namu alhaki ne namu ka cokan kuma barbarewar matasan mu wato barbarewar mu ce gaba daya su ne ya kamata a ce su ne gwamnoni a gobe su ne ministoci a gobe su ne 'yan majalisa a gobe su ne limamai a gobe to amma a abin Allah shi shine cewa miyagun kwayoyin nan ko ina ga su nan ana gani suna bazuwa kuma ina ganin gaskiya duk gaba ɗayan mu kowa sai ya tsaya ya tsefe a kansa ya tsaya ya daidaita sahunsa kowa a kan kansa ya kokari ya zama abin koyi mu ringa jan yaran a jiki mu ringa jan matasa a jiki mu daina kyamarsu saboda haka ta bangaren wato nuna musu abubuwa na koyi ina ganin matasa da yawa za su faɗaka yawa magana auren dole din nan na magana ta cewa kana da kuɗi ko kana da tasiri ko kana da ɗaurin gindi ko kana da faɗa aji cewa in ka ga yarinya lalle lalle ko tana so ko ba ta so sai ka aure ta. Daga ƙarshe Aminu Dambazau ya ce auren dole da tarbiyyar matasa abin dubawa ne a cikin al'umma. To gaishe ki baraka. Ba jihar Kano kaɗai ba, wannan lamari ya ɗauki hankalin al'umma a Najeriya da waje, lamarin da zamu nazarta kafin komawa kan batun yawan mace-macen aure a arewacin Najeriya da nufin neman hanyoyin ingancin zamantakewa tsakanin iyali. Yanzu a madadin Baraka Bashir da ta ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kamar kullum za ku iya sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet ya hausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu. Kai mata su ne duniya, su daɗin duniya, mata su duniya, su ne duniya.